mai girma da kuka aya ta gaba ta ɗari da tamanin da biyu zai ke cewa zalika zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa biqallamin lil abid sai kuma da kuka ce zalika wannan azaban da Allah mai girma da kuka yake wa lahu azaban harim ذلك بما قدمت أيديكم wannan duka abin da hannayen mu suka gabaru mana Allah bai kima da kuka bai sace zalunci su ne dalilin ayyukan su ko haka Allah bai kima da kuka isa ka samu ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله هم لله الله ليس بظلام للعبيد Allah bai kasance mai yawan zalimtan bayi ba Allah bai kasance mai yawan zalimtan bayi ba irin wannan Allah bai girma da kuka ya ambaci irin shi ko ku tabbaci shi a suratul anfal Allah bai girma da kuka ya ce zalika bima qaddamat aydikum wa annan ma anna Allah laysa bi dhallamin lil abid zai zama daidai da daidai ne aya ta 51 cikin suratul anfal ولو ترى إذ يتوفى bane ga bayi na akwai wata fa'ida amma ya laifin ce akwai makaranta shi ne za ku fahimta in an ce abu abi shi ne jamul abu abi yamin ba ba na ce bayi ne abu shi ne guda ɗaya ko to ma an ce abi shi ne jamin bawa da aka bautar da shi abi bawa mai bauta ba wa mai bauta Allah ba wanda za a kama shi a gurin yaki a bautar da ke jiri a ciki jami'in su ke nan da yawa to al'abidu idza udifa ila Allah abi idan bi abi idan danganta ga Allah a abu min da iba ya fi dangantawa ke da bayi idan ce abu shine bawa mai bautar Allah a yanzu muna da al'abdu wanda za ka iya jami'in shi kan abi mara su ne bayi da aka gogar da su masu aiki sannan kuma jamul abu jamul ab allazi huwa abin mai bauta don za ka kawo da yawa sai ka ce mai sai ka ce riba a zai ke fi wannan matsalar ban taɓa kawo shi wai wannan akwai wani bambanci sai da na ba al-mufrada sai kama da wannan bambanci basan duka ɗin makaranta na daga gane da shi a zaɓi da alƙali kisa abi daban riba daban amma duka mun jimbulan shi iri ne amma kuma nan shi ne zai bambanta in ka ce a, to wa kake nufi in ka ce bayi bayi masu bauta za a kama su sai ka ce abi in ka ce a, in kana nufin mai bauta guda ɗaya shi ne al'ada da yawa mun kullum التي وعباد الرحمن الذين يكون على الأرض حولا عينا يشرب بها عباد الله آه، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها كثيرا وإذا سألك عبادي كان هذا عبادي مذكور كان الله إذن الرسل كان الله عبادي إنما يخشى الله من عباده العلماء to anan Allah bai kuma kuka ya amfani da wannan wa anna Allah kuma lalle Allah laysa bi dhallabin lil abid Allah bai kuma da kuka ba bai yawan zalunci bane ga bayi ma'ana kenan mutum da ya aiki sai Allah bai kuma da kuka ya zakanta mai da irin aikin da ya yi na zalunci to bawa idan an ce bawa abu الرجل الصحابي يقول bawa zai yi daukar su guda hudu bawa na shari'a mu za a iya na tsakanin musulmi da zafar ya kama shi irin shi Allah mai kima da kuka ce wala abdu bil abu. bawa da bawa sannan kuma akwai abu bil ijaz bawa da Allah ya samar wannan babu da ake samu ke same shi sai Allah in kullu man fis samawati wal ardi illa tsammani rahmani abda bawa cikin bawa ne nawa na Allah to sannan kuma akwai bawa gwargwadon kalmar ibada ko hidima to mutane an suka suka biyu a nan yanzu mun gane akwai bawa na bauta wanda za a kama shi a wurin yaki to sannan kuma akwai bayi na Allah bayi wanda Allah ya samar da muka baya kowa da kowa bawa ne na Allah to sannan gwargwadon yadda mutum yake bauta ma Allah ko kuma yadda yake hima to anan in mutum ya kasance yana bauta ga Allah ne don zunubu sai ce mai abdullahi bawan wa bawan Allah تبارك الذي نزل القرآن على عبده الحمد لله الذي أنزل على عبده كتابا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وإن كنت في رجل مما نزلنا على عبدنا فبئس باوى باوى وأنه لما قام عبد الله كان باوى واجدا bawan Allah wanda ya kasance yana bauta ga Allah to sannan kuma akwai abdulin duniya akwai bawan duniya Allah ya sa ba wani amma mafi yawanci mu kuma muka lura fa an bayin duniya ne mafi yi ayyukan mu duniya duniya shi ne cewa ta ta abdul girma bawan dirham bawan naira ya ya halaka Allah ya ce to wannan Allah ne girma da kuka wannan ayan ne yake cewa وأن الله ليس بظلام للعبيد Allah mai girma da kuka ba mai yawan zalunci ba ne ga bayi mana kenan gwargwadon abin da mutum ya yi Allah mai girma da kuka zai takanta mai kuma wa annan ma alaisa bi mazalin lil abi ga bayi mana bayi gaba ɗaya ke ko musulmi ko wanda ba musulmi ba Allah mai girma da baka ba zai zalunce shi mana ayat tana nuna maka cewa Allah mai girma da baka ya kore zalunci daga gazzaki wanda wannan shekarar in yi wannan karatun wani lokaci ramadan yana nau kenan yana hudu ga wata a cikin Allah hudu ga wata ramadan sun duka cikin ya yi daidai da 20 ga watan julai 2012 wa ma zalamahum Allah walakin an kusa hun ya mulimu Allah bai zalunce su ba sai dai su ne suke zalunta kawo to har yanzu maganar Allah ya kora zalunci bai kare ba ko ya kare sai wa anna Allah laysa bi zallamin lil abid Allah bai kasance mai yawan zalunci ga bayi ba to idan ba manta ba wancan karatu mun karanta wasu ayoyi masu yawa akan Allah mai nima da kuka baya zalunci wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ألا ما ذلك هو قبل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشركين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخطاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا Allah baya zalunta kowa komai inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a Allah baya zalunta mutane komai walakin an-nasa anfusahum yuzlimun sai dai mutane ne suke zalunta kawo a cikin hadisin kudusi Allah ya ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi Allah ya haramta zalunci akan zalunci don da muka duba ayoyi a wancan karatun kenan Allah da kuma da kuka ya gaya mana cikin ayoyi inna Allah la yuzlimu an-nas shay'a Allah ya ce inna Allah la yuzlimu mithqala dharra Allah ya ce wa hum la yuzlamun Allah ya ce wa la yuzlimu rabbuka ahada nabiyar Allah ya ce wa la yuzlamuna fatila Allah ya ce wa la yuzlamuna naqira Allah ya ce wa la yuzlamuna shay'a sannan wannan kuma anna Allah laysa bi dhallamin lil 'abid dukkan nau'in zalunci Allah ne ma da suka ya kone daga zafi. to da ku tsoron Allah sai dai mu kika kawo mu amma Allah ne ma da suka ba zai zalunci mu in kai aikin alkhairi haka za a sakan ka maka shi yau ma tajibu kullu nafsin ma amilat min khairin mubara duk abin da kai na alkhairi za ka danki a kalan kuma kai sannan duk abin da kai kuma mummuna baka ba, za ka shi ma a cikin aure ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى هو اللي يكتب الخير هو اللي يكتب هو sannan مثقال wanda هو kashe bin tsara da rafi ko ya yake zai same shi اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت Allah ya kuma da suka yi har yanzu su Yahuda wannan su masu ƙarya suna cewa allazina qalu allazina bayyana bi qurbanin har sai ya zo mana da qurban menene qurban qurban shine dabban da za a gabatar ga Allah ma yubahu min al-an'ami taqarruban ila Allah abin da za a yanka a ce ana so Allah bai girma da suka biya wata bukata bi qurbanin sai wannan manzo ya zo mana da wata dabba da za a gabatar ma Allah wannan dabban wa zai cinye imanin ne zai cike da yawa za mu yi su malamai suna cewa ta yi addu'a za mu ma da akwai ya ya dade da kina rabu ba zai ce wai yi ne ya ce shi mai bukatar ki ne ya yanka ya sadaka ba haka ake yi zai ce kawo kuɗi za a yi mai za a yi yanka kaga yana ya daga kasuwanci an ce wai a kawo kuɗi a kawo kuɗi za a yanka to kawai ka tafi gaba ne zai tashi ma kuɗi ne ba wani addu'a kuma da zai domin alamar karɓar addu'a ba wani irin zai yi ba ke su yahudawa suna cewa wai Allah mai girma da kuka ya mutu wasiya Allah ya umarce su Allah ya tumina da rasulin duk wani manzo da zai zo mana kada yi imani da shi hatta ya siya tiyana bi kurbani. har sai ya zo mana da qurban abinda za a gabatar ma Allah wannan qurban ta akulu gunna wuta ta zo ta shige shi daga sama ka ji bai nuni da kariya to Allah ya ce qul ya rasulullah ka ce mu qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat ai manzanni kafin ni in zo kun zo muku da hujjoji bayyinat barani al-hujaj sun zo muku da hujjoji wa billazi qultu da kuma abin da kuka faɗa din ne suka faɗa kenan ha Allah yu'mina lil rasuli hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kulu wa shine wa billazi qultu da abin da kuke faɗa din wai sai manzon ya zo muku da bi dabba da wuta ka wuta da sama da shi wanda ta yi manzanni sun zo da irin duk abubuwan da kuke faɗa din in gaskiya kuke wani mafatan mu kuke me yasa kuke kake sun gaskiya kuke yi mana da cewa ƙarya ke da kwaye kuke da Allah ce fa in kazzabuka fa in faqad kuzziba rusulun min qabl ai an kare ta manzanni ka ku ka mu kai akan ta an kare ta manzanni da yawa ya ubil bayyinati kuma idan manzanni sun rubo da hujjoji amma mutane sun sai kan yaki wasu zukuri menene azzuhur yawmu zabur wa huwa alkitab sun rubo musu da me littattafai zabur هؤلاء كده الظهر من الكتابين الكل كده قال السجاد الزبور كل كتاب ذي حكمة في كتاب ده كده حكمة شنو ne zabur zubur shine da yawan suke kaga guda ne mufrad singular kenan zubur shine plural ne kamar yadda rasulu guda daya amma rusul ba kaga sai ka dawo ka koyar da koyi simla murla ila kinan a qur'ani qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati bayyina guda dai bayyinat da yawa wa bil ladhi qultum fa lima qataltumuhu in kuntum salihin fa in kadzabuka in sun kaddata ya rasulullah faqad kutiba rusulun min qabli sun kaddata an kaddata al'ummomin manzanni da dama kafin kai ja'u bil bayyinat sun zo musu da hujjoji wa zuburi da kuma littafai wal kitabil da kuma littafi wanda ya kasance mai haske littafi wanda ya kasance a bayyane da wannan ke zai nuna maka cewa Allah ne rima da yana gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya wahala akwai masu imani a cikin kama mafi yawancin su kasuwe ne mafi yawancin su makaryata ne da fata Allah mai girma da kuka ya tare ku. Allah ya tsaye mu daga irin hali na mai mutu za mu ta kai ka kan aya ta tsari da tamanin da ke nan. gobe insha Allah aya ta tsari da tamanin da biyar akwai maganar wuta akwai maganar aljanna akwai maganar mutuwa akwai maganar kiyama sannan kuma akwai maganar rayuwar duniya gidaje ko nan gidan duniya sai gidan wuta Allah ya sa mu tsallake wannan gidan sannan ne sai ba bada cikin gidan aljanna wannan aya ta ce gidan tamanin da biyar aya tana da muhimmanci matuƙa yana karatu sai kare a wani shi da ba ta abin da yake cikin aya na falala Allah ne ma da suka ba babu.

wannan bai abu da shi ma shi ne zo yake tambaya cewa mahaifiyar shi ta ce su ke zaki mata yi a ai wanda Allah sallallahu alaihi wasallam alwalidu aw rabu abwabil janna fa in shi ka fa'ati zalika ba a al-fawt ai mahaifa sun ne mafi cikin hanyar shiga aljanna to idan ka zo ka kiyaye wannan kofar in ka zo kuma ka wulakantar da wannan kofar sai dai anan imamu ahmad malamai sun yi sabani imam muhammad ke cewa a nan idan ba ya kasance wajen addini kamar kuma ibn al-khattab idan yi ubanni a cikin mata za a fita to a cikin waye ga kuma kuma ba to sai a duba ita ta ce a sake ta da mene dan ita matan ba ta da addini ko kuma dan ya zama babu addini ne to shi ke nan kawai a sake ta ko kuma ta kasance tana wa babu shi rashin duniya da kawai a sake ta ta tsara gaba to a nan ita babu ta ce a sake ta shi kuma bai sake ta ba sai canja mata ne daga baya kuma sai ce gaya babu cewa ya sake ta to nan innama al'amalu bin niyyat wa innama li kulli imrin ma ba, yanzu a koma niyyar shi aniyarki me yake ne ya ta sake ta na hakika ne ko kuma ya sake ta daga gidan gidan farko ya sake ya tsawon da kore ya mai da ita wuri na biyu wannan zai iya zama haka shi wallahu a'lam wannan ba zai zama matsayin saki ba dole sai an tambaye shi ne ke ne lokacin da ya mulki cewa ya gaya ba shi ya ta sake ta shi a zuciyarki tabbas yana da ya ta sake ta ne kuma yadda aikin shi bai nuna ya ta sake ta ba shi ne so yana so ba ka je hankalin jaye ne ya kwanta ita kuma ba ka ta jara ta ce abu yi zan ce to shi ke na mala wani in ta kara shi ke da zai ta fi da kota ki da ne sannan su kuma mata su dinga ma iyaye biyayya kuma mafi yawanci za ka samu Allah ya kiyaye za a samu cewa su mazaje mafi yawanci suna fifita wa suna fifita mata a kan iyaye sannan kuma su wanda za a auro din kwanan kwanan nan farko ya ganta a titi ba ya auro ta sannan kuma sai zo ta duka rata ta duka ne da babar da ta doke shi a ciki man a hakun nasu bi kufi sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala thumma abuka cewa ya fitan jinta kyauta bayan rasulullah ne mahaifiyarsa sai wa mahaifiyarsa sai wa sai mahaifiyarsa domin ta zai tawaiya da mutum a cikin yake sannan ta sha wahala wajen mai haihuwa yana mabuta mutu ko ta haɗu da wani larura lokacin haihuwa nau'in kuma sai ɗawainiya da mutum wajen shayarwa ta da ɗawainiya guda uku shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kyautata mata ka kyautata mata ka kyautata mata wannan ayi hakuri da juna sannan su kuma iyayen har yanzu kuma su dinga hakuri da yaran da za a wani lokaci sai ka samu kishi na bala'i cikin da za da matar ɗanka ya fi ko da ma sauro maka wata kishiyar duka dai sai da haƙuri manya haƙuri insha Allah wani kin samu abu ne ba ta Allah da ma kuka da lafiya.